الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعجي تبتي الله والصلاة يتركي بأمس لي تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى يأتي عدكاتين لتأتي البداية في أصول الفقه Ida albabu ta fi'u ba da ya mutu wani ciko? kawa idu fahimin nufinsu shar'iyya ka'ida na je gaga ya ce fahimta yin nafi je shari'a wani wafi na shara zabisan ka'ida gogube wadau abdabitul awwal قاعدة مفارقة أمم المجمل المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان والمبين ما دل على المعنى المراد ويعمل المجمل على المبين ده الضابط الأول يا مفاري أمم almujmalu ya gane cici bumbulu kunan na almujmalu ana ya mujmalu na gayi maftamala aksaru min ma'anan gayi yana je ma'ana na ɗin lamana na gani na ko duna rujhan amma waye ga to ina zage ganna wal mubayyanu ana mai mubayyan na gayi ma dalla ala al ma'ana al gayi ne lawo yake ma'ana ne kadoyi na ويحمل المجمل على المبين ويحمل المجمل إذا نمتك مجمل كي بمبنو كنا ولولا على المبين دا تاتينا تيكي زينا بمعنى أجا نفسي وبا أجا نفسي نتك بمبنو كو أما جا نفسي نينا جيكينا نتكي زينا وغير واغو وجي فإن سينا سيبو بمبنو كنا وعدا نتكي زينا لا بيو تيو بيو لو جي فسر كنغا وعدي ديو ga ba dutu sani yi da yaya baci huwa ngayi allamzu lafazi al'am amu kwan mana al'am yana cikin general huwa ngayi allamzu lafazi al-mustagriku na kuku ya kala da ne kulle ma ya suluhu yanyan doro nan gata a duk wa. dufatan wahida ko ne kulle ma yasluhu lahu yan do nan ga ta zuya nan dufatan wahida lokacin ne na ma'ana lafazin a lafazin jiyo na wani hutu yan do Ne ga ga katigor rutu fatin mun ko kanu wal khasu al khasu masu ko na. hawa kanu ba ya qasru hukm al am Allah hukunci a wa alawa bata alababi faraji ya sashiyan energy biyu gwada gwanaki sun yi yin gwanin wayu umaru la'amu alal khas amma a ja'a da ta yi bayan khaso mana ya ƙiye ba ni sha Allah wadi ne bi a zuwa bisu sali ka'ida ya ta ce tarkul istifsal tarkul ne ya al-istifsal ko ya egayyace fi maqamil ihtimal zane yana kula wuje ihtimal waga anil magaga nan sabon ki ya ko yunazzalu manzilatal umum agula da matsayin umumu fil الضابط الرابع e ka'ida ya nici a zahir ko a ne zahiru nan huwa ngai almutabadiru ila zihni ngai yanayi fahimta na shi ci zavayi inda sama'i lafzi ka kuma ga na lafazin na wata awil tawilu magayi ma'anan akhar ma'anan waci yahtamilu lafz na ma'anan wuce mula والظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة إن الظاهر واجب تاويل سيد شرط وتا يما فاري عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر كاغدين عند ابان تعذر unga تعذر حمل اللفظ هنا وعلى اللفظ على الظاهر ta ce يا wani بدليل بدليلنا Yi raɗi in ma'anar Aher na labarin ma'anan wajen na jin na nan gani ra'aji a yankin na boda. Yin tafi anyakunan ma'anar Aher ma'anan wajen na jin za a yi raɗa da wani hufe mai mata sanin wani ga lalamiya wani hufe da mini yin ma'ana na jin ya lalace a koma da wani. A gaɗu sun kani mutunci a naftu ina nafina huwa ngayi. اللفظ اللفظي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا ينوى لما نرى كما نمكتنا وهو أقوى من الظاهر ومن بكى الظاهر الضابط الثالث قاعدة متعيشي السياق من المقيدات السياق siya ku e gaggabe wanda mini ne jiki جنا ne da gangoci kuma ke laraji gube tiya ga fen na ulama na gubawa amma ke ne ga da na ulama guma na na tore babun na gu kan wace kalimar da mu ulama na gani na amma su ga ga da sun ce sun ga wasu abuwa ga mane babu na suka zai ko الضابط السابع ko ci يقول baci المطلق هنا na نغاي ma ka da shayi an min jinsu yi ya na gaje shayi mai na abu ya ke min jinsu yi mana min ya jinsu ya wuce wani wal muqayyad na mai muqayyad na zugu ma koyi da bi wasfin inda ya na wuce kan ya fi ban da ci nan abadu sami qaida ya wuce ta ci la yu'malu al mutlaq ala al muqayyad ko ayyalla ya gana ya gwanin gangani bai gana hadda kan gine elu eh, da ji fassara yin bija ta lama da kwansai da illa ya zata fakal hukum wa sabab inda gwa hukunci da sababin za shi irin yan ko za a ji fa ku bai dujiya abdabitu tafiya kai da ya gutuwa ni ci al'amuru lil wujub umurni asaleti ci wajibi illa bi qarinatin inda wa qarinatu za da da ko alaman da ta da mu ko sarifatin ila ghairi ko na gufa daga wajibi da yin docina wallahu siyabun mashhura al'amru ci mo da su ga ka kai na gwejin adabitul ashir kai da gwoci al'amru ba'da al-hazri umurni na bai bayan ayyukan wuce kalyani na ya dullu wa ala hukumi fili ya ci hukunci yin wucin kabla alhazir ne a kaunin ababitul hadi ashar ka'ida yan buwa bai nici a na yi ayyukan litari mai hukumi ya wucin ramuro illa bi na tun da gwa alama ga abelawa fatin ila gairi ko alama ga lawa ga to yanna na kanin na to rama na to makaru no ko na to mubawu no ko na to kanuno wannan wallahu siyagun mashura anna yato majalisi ga ne dika kayi nan abdabi da sani ashar kayi da ya gogu bai ci iza idan sabba nahyu ala za tilfi'il ko abe kike kana kayan uga ta ce za ta yi tuto to ga ji tashi au sharutin min shuruti ko mawuta sharatin da kimi ne sharatin yo istadal fasada wal butlan wa law ga yato ci gani wai zan sabba la amrin amma ke kana kai nan ga da gwafi bai lamari na muqarimin na lalaba ya toci na la ya sauye zalika wa law ga gani bai riba daga babu na zan nan ko gal babu tasiru babu wuki babu ya mutuwa ni ci قواعد فهم النصوص الشرعية كإذا نجعل الذي فهمت نفسه الشريعة kaga ya bata da an gobe ya ni ga ke usulin fiqh ko ki hukunci wo abu e for justify ko ah bayani alaka mutaklifiya wa bilani ko ga wuce kiyo wajibu mandubu mubahu makruhu haram ko a ce bila bayani da ya ciye alakamu alme alwabiyo ko ga wuce shi a sababu a shartu almani'u a sihatu alfasadu da sauransu ko good bayani cike da leburo da mace bila bayani da ya ciye al'ajillatu shar'iyya na jimhuru jinsi faku da yanayin guni alkur'anu as-sunnatu al al ko wasu daga da bayani cikin al'adillatul istinasiya min ya al'adillatul shar'iyya ko na maza bangaci je da bai maza bangaci mace da bayanan ko ba wacce ga buga ga yace ya jima wai kula fa rashidin amalu alil madina a al da sauransu ko akwai al-istisabu dáadọ́ sáwọn ti ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ lọ́gbọ́n kò sí ọ̀gẹ̀rẹ́ tí ó jí wọ́n bí kò sí ẹ̀bẹ̀ láti independent bayani de ẹtí alukur'anu sí ẹ̀bẹ̀ láti independent bayani ẹtí ẹtí wọ ẹtí asunnato kò sí lábàáyé gẹ́gẹ́ kí ẹ sún nà àdìs òṣìṣẹ́ bayani àdìs náà tàdú nà sọ̀rọ̀ tí àdìs náà tàdú nà ẹ yẹ jújà bí àdìs dẹ̀ fún yà ẹ̀ lá àdìs tó aha dojú kú di ẹ̀bẹ̀ ẹtí wọ káwọn ẹ̀tọ́ mahalli yẹn àkíyàn àbẹ̀jọ́ ń gá tàdú nà kò sí ẹ̀bẹ̀ fasali waro ko ya ci balo eh ya ci bayaniyan alijimawo ke jimawo? ba eh, kici gwamnan ya jimawo? zai ko da sauransu wasu ga gada bayani ya ciye alkiyasu wasu ga alkiyasu da ciye alkalu guni al'aflu alfarku al'illatu al'hukumu ko wasu ke daga gada ba na nasi ga dana ɗaya eh, ji hujja gangani da kiyasiya ko good sai bugo kiyas na ga mu ga kiyas na ga mu bena tilo ga kiyas un fasi kiyas na yi ne ko da nan wa bayani su laga zo zubu ke ga ki bayani yake al adilatul istinasiyo da nan wanda ji zo bayani na su yato qawaidu qawaidu family su shar'iyya qaida ne ke da dau chate laji fahimta yan nasu jin alqur'ani da sunna ne to wa ga mu ga babon aya ji na gani ko hadisi shi na dangi ko amma cewa to ga ayan nan ayan nan eh riri na otu abu amza jin ba ne tiru ti ga ayan ne gado ko la ji ganewa eh na ma abu ali biji su wani ayan na ga ga ti wuce to bua ayan na ga ga ti to wani kan to ko eh kazan nan ɓata na lóru lápò e kẹsàn náà zane jẹ́ ọ́nà kọ́ ìwọ̀n ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún ohun gẹ̀gẹ̀ tálàkà kọ́lá jìgá ni wa e kẹsàn náà ǹgá jìngá àmá jìngá ni wàjú nìsí náà wájìbí wọn náà wàyà jìnnú àmá kẹsàn tó náà ǹgá jìngá ni ó jì wájìbí wọn náà wàyà jìnnà kọ́lá jìgá ni wa e yìí ni nàìjíríà ka'ida shi da wani jago bai ne kata kawa da daidai ka'ida na wani a sai dagba kuranu kuma a sai dagba to hadisi wace a sai wa fatawa ya yafin nuru <laughs> ne wani gani ko fatawa wace ba a jiki a wa alamitu ka'ida alamitu kiya wa alamitu ka'ida ngai mafari ngo fi national auditor ka'ida go gube da mu ko wani wa chabe al mujmalu ko ngene mm. mujmalu na gai mahtamala ina gala aksar min ma'anan duna rajihan ko ina lagala ma'ana na gannin ko amma wa ibe wa ibe gan na zage ganna e goyo na cikin ku kuna e kama gadabo wacce ga tuwa ne mujmalu bumbunu ku a cibi al ya al ma dalla yana lawo alal ma'ana almurad yana lawo ya ce ma'ana na ya bada wani misali bayanin nan inda gagan a timu a salat ya tala kiyo ya tala ku yi kiri lole inda yi kiyo na mujmal daga bumbunuku kila da wuce bumbunuku na wadda ga a timu salata eh wanda ga kiyo akimu salata ni ga akimu salata ya nufa a salatu la sallawo amma ta sallawo ce ta wasu yana ɗuye da ke tsonu a cibe da almubayyan ki mubayyan ya sallah mubayyan ya sallah ga hadisi ya sallu kamar ra'aytumuni usalli sai sallah kin ne ne jiki nan sallah ni ngole ne ke a salatu ye ko sallu kamar ayatu mun musali bani waye ce waye mu bayyan ko ila hadis ne zan mu ne musul salata mu shiga masallaci ko annabi ta gungo ga ga ne masallacin atakbiru ji buga takbiru ji wa fatiha ji buga fatiha ji wa kaza ji buga kaza ji wato da ruku buga da ruku wo ruku yo lo hatta ta tajila raki an ko wato su daga wacce wato zibaro hatta ta jina kaiman hadda karshe hadisi wuce wale ga hadisi ya musimu salatu hadisi ya zane musu salatu ba na wuce wajen bayani yana da ke sallayi nan yan ba a ke musalata ya fi mujimal bayani mai bani wuce wajen mubayyan wajen bayani wasu ko wale bayanin nan Eh. hadis ne ya ce hadis bayani na to zuru raka guni lasari raka guni magari raka guta isha raka guni asuba raka guba na kiyo mu bayyana wani kiyo wace sallaye bayanin nan da a fi musu a tu zakata da gaji a zakati kiyo azakawa yau ne mai kiyo mujimar ko amma a da zato? zakatu yin alana'am bai masu lana'ami nan ko nan gira ku ko wajen da ke zakatu yin annakadai ne ya annakadai ne tsawon guba a zahabu zinariya ya wame? da alfidofi a zato Wa wagaje kazan kazan wawo gaje kazan kazan wawo gaje kazan kazan wawo gaje kazan kazan wawo mai kiyo mubayin wajen bayani yanayi mujimali nan ko ga ga walillahi ala nasi hijjil baiti ko ta hajji lajuwa da ta tiyan ga wani jijo wani yanayi mujimali sai waju jinin lafiya ko nole na sun da ki ga zuwa tabe ki kiyo tabe kiyo inna idata shuhuri inda Allah isna shara sharan fi kitabillahi min arba'atun hurum fa tawil da bai ashuru al-hurum ko ta ya ga wajen inna yau mu tarwiya ina ya mu tashiki inna yau mu harafa ina yi kaza ne tawaful kudum inna yi tawaful wada inna yi tawaful ifada inna yi sa'i ko kakani ya tsofa bi marwa yi kaza ne kaza babai ni kaji nasu ne bayan ya ji kyau ga ji mu bayyana ya wanda halin na su yi bunke ya bago ajeji daba na je mujimal na majeji daba na kinan bayyana annabi sa sallan mu wa bayani jibenin annabi ga ma ni sun aje da bana yuqarribukum ila aljannati wa la tuba aljannana illa wa qad amartukum illa fa tin annabi je foro ganin ko ويحمل المجمل على المبين يقول لكم مجمل أقول كيف أقول لدى أبا مبين مبين تيجي فزرع za a asuwa bitu sani ko ka'ida ya yi baci al'am a da ka'ida da goyi am huwa wungayi allafzu lafazi mustagriku al'am gayi allafzu lafazi mustagriku na ku kai kala da ko ni kulli yan yandoro na ma yasluhu lahu duf'atan wahidanin na lafazo ne kama kuwa in kullu man fi ci wal ardi illa ati rahmani abda zando na da sama da ki na tsatan wa ba su kowuji ko ne to malam sunan to malam kasimu to man daji to muhammadu to ahmadu to fatima to zainabu to baka ta ji kullu wannan ko kuwa kan ni sai yanki sai am ko bani mini fige amo kuma alijelalu ne ji fada alistigra kullu <coughs> Bali, ga gawal asri innal insana lafi khusr lalle za an yi bata ajalaka aja tsara illa alladhina <coughs> amanu sai da ja imani jinan wa amilu salihata tilotu Kinkina. وعليه إن الإنسان الذي يقصر إسحاب أما إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات ويخاف كما نقوموا أنه واتنا from عامو exception from general rule نعم. ها؟ نعم من ألفاظ الأموم وذي من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله alayhi janna dan to ne ga la fa to ki ba to to ta janna la ja rabu inna man ba bu ne fa sai amu yo ku ji ga bono yi balari da o wa ka kai ga ji shirka no problem ai ku ji ko bono yi mu pe na o wa ka kai to ko ga ji problem ga ji shirka no problem yi. man la fa zu yake am wa mai tawakkala ala Allah fa huwa hasbu dan to ne ga ya do so so ta ku to ngole man am ko annakiratu fi siyakin nasi tufidul umum na kira ne da zangangan da nasi na waje fada ya yake umum ko wala tushriku bihi shay'a annakiratu fi siyakin nayi kuma tufidul umum wala nayi tushriku bihi shay'a an shai ali na kira so na kira yanzu mu wuce da na yi yaba fari na ogun ma ji da waje wa equal to a so lafazin abu la ya bugo kullu lafazin abu jami'a lafazin abu ko eh, annaki la tafi siyakin nafi lafazin abu annaki la tafi siyakin nayi lafazin abu ko eh alif da lam sigara ku to lo amu ngawo lo man na e eh, ba na asma al masula yi man to ma ta wani ki ya allazi eh alfaziyo eh? umumu juyo bani asali kuma alfaziyo eh? umumu wa ya ta cikin umumu jo wa yuhmalu al'amu ala al-khas to gawa al-khas khas kuma ku ko na hukmu al-am hukumce am ala babi afradi ta ce kibo sashiyan afradu jo wale na sun da ci ya dabo wajen walauke amu yonin to ji gane ko amma idin wikin a kategorin da ci wai kwan bani na ga wani layi alan nasu hajjil bai sai ta haji laji wajibi ta cikin ga wangiyon alan nasu an nasu ne ga wani nasu ne da yi kuna kashi wani talaka ko wato ma ko jiga da ko ko wato yi kwanin gaule an nasu ne na wuce kiyayen wagan ba Eh? abdullabitin salif ko? dani misali ga abdullabitin salif ko? gabitin ya taci sarkul iskif sol egwaluyen egwaye fi makamin ihtimali matsayin kulayi timalu ya kai goya giganin yunazzalu manzilatal umum abu ya yi sace umumu wuce fil makale bayan ga imana ne diga ga ga yace a mu u ya yi sace a mu wuce ka ya no da dinga na sun do mu ga wuce ji eh na sun do mu ga wuce juju wuce juju ta sun sale ne ga ga bi turabiya sai da ni ci a zahir ya gane cikin zahiri nan huwa wunga ya gane almuta ba jiru ila zini fahimta na gada hukunu ya zawon jo inda sama inna ka kuno gawa ganin dalin nan ba na nabi sallallahu alaihi wasallam lan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ce tulutu lafiri min al-layli sai ci ya ci sanin ya ga shi da mutanen sai ta ga man yad'uni fa astajibu law da ba mi adwa min gwa adwa man yas'alu ni za ba da ni fa wufiya ni tilan yawo man yastaghfir ni za ba gafara bi man da ni fa asu lam je fa ngani biyo ene ga nya bon non na ga yanzu da rabbuna ila sama duniya ne dan zo ne ga wala jariya ga yanzu da yanzu wani ne ha kana Allah subhanahu wa ta'ala don lil zakari misli hazil unsa yayin a zakar iskilaya al unsa iskilaya wale this is zahir kuma bukata yake ko nan wata wawar ta'awil tawili ma ma'anan akhar yahtamiluhu al ma nan wacce na jinna ma lafazu tila wani dole tawili da bana gona tawili ma da bana agwana eh ji fasara eh daga tawili to fasara a za tawilu ru'yaya ne ko ne ga fasara yin eh ne ko nabi uni bi tawilihi yi ya ni labari ga fasara yin eh na wuce a mai laga a ta'awil wete la ma'azu ya gami mana karshe ya ga karshe ga ya kika yi nan ga ina wa ma ya alamu ta'awilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina misali ba na ce jin na ga was'alil qaryata jiki ga ne shi dole a ga ya ko ayan nan al'alal karyati zaye ga yin zigan yin a ba lafazi la na fiye jono mai ke ma ne fiye jono ko ko ba gbani a ga to nan mutilatu wa zahiru yadda gane cikin zahiru na layu awwal illa bi shurutin salasa a juta wala sai bai sharati mutai ya mafari inda ta'azzur hamlin lafzi ala zahir kun ga zo na wala lafazin zuci ta cikin zahiri yake mun gani nono kun ga ban lamman yau usulu jajagan al-asl fil kalami az-zahir wala yu awwal illa li qalina asali ezo lawo wa yayin ta cikin zahiri yake mun gani waju tawili da ko da biya sai ke sai kari na tuga da mu nga mallaka ni waje fahimta ga wanji na nasu ne ga biye tiye ga wuce ro buku da waje ga wuce ne ne salla wa wa zuwa jisi midi a jisi bibi na ja cha daga alula wa bismillah jibo wa na wa misusu wa efi wa fiska na wa egwachigba na wa titi wa tupafi na ko ode na biki ofe jan aduwa ode jan aduwa ofe jan zolo masalaci ode jan zolo masalaci afe ji kama ade ji kama sai duwa oli stifta sai duwa oli stifta sai fatiya sai fatiya sai kiyo sai sura daga sura sai ruku ya liman liman da ya ruku ya bai ni tafiya ta bai ruku ma sai ya sa alƙa ruku wa zadi su yi ni da har bai sallama ni gagan na jijjerawa a wani ba wani da wa amma shi da da a cikin basiru an yi hadisa Allah da bakayi hadisa ya kama da bakayi hadisa ya kaza da bakayi hadisa ya sallai da bakayi hadisa ya limanji da bakayi hadisa ya mamu da bakayi hadisa ya fallafa ta da bakayi hadisa ya ne da sayo da bakayi hadisa ya ne rafi ibrahim yau da kai hadisin filin yi da kai hadisin kaza kaza da kai kwashi wani haka hadisin tumani na da kai hadisin da jami'a Allah da kai hadisin aji Allah da kai ba ta hadisin a cikin kudoji mun tabi instruction an yaru layo an yi kaji ne haka a ci da ga to matsala ga ci cewa gaiwa ga waje da ya ji nan su na ji zaga ci ba ba ta ka gwala ji sai na huku da waje bai nan wuce ya furo ke yan lines and break ya matsala nan kaga wa mai jina cewa ga fatawa bokiya ma da ruwa misali ba na so ke latuna ga inna safa wal marwata min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا للصفا والمروة لمروة من شعائر الله من شعائر يطوف فمن حج البيت فمن قاعد حج يكتب أو اعتمر أكو جورنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس دبوا واجب سعيه ya tsaka ne ka sai gani bai marwaina waga ba su aya na kawai waga da conclude da sai yi doriya kashi amma waga da na tikiti ga ya ci masala na zuwa wasu da hadisi labi hadisi na nabi sa san da in da u bi ma bada Allah bi ya gaje chabe na soko chagani ga ni mana ya gaje bi sayu ya maga ta sayu je cha daga soko yana hadisi daga lokacin dago ke a sha sa yuji wuji fala juna halayi kawai ba abun da bayan na sa yuji ba ne fiye dole ko waga ke da sababin nuzulin aya wacce ganji zuku a cikin ganga kakun ga da kuce lissafu ko ta sofo a da kuke na ila sababu ta maruwa na sai jibuta ya zamanin jahiliyar na musulunci bane suna ta kudu ne kuke ya kada ki bai ne ga zai ga ji sai na wuce Allah ga ya jibuta jiya kuta ne fi adaba ko sa jira Allah ha wale zani ku ko kan nasu ne ga Allah lamari kiliya ya wayo zani asariku wa sarikatu faqtu aydiyahu ma da zani ma kasaba ne kalan min Allah asariku ko ina ci baji wa sarikatu yadda cin zagi famta wa yake yau mala a kogwa ina yi ganya a wannan banin gai ga gagan ina yi ganya a banin gai ga a tsari kuwa tsari ta tunanin ba na gayi shekafa wa gini ginin ko zanen na ki wacin libyan bina ni ginin ko ko zanen su zanen wace ji kuli wuce ba wancin ma ya wucin ni kuli ni ginin ko ba wancin ba ni kiwujen waye yi shi aya saruk wa sarukat na wula apply to him ba apply to him ma amma ga ga aya na kawai ran wasu da sako go apply ko amma hadisi bai tuna ina ni sa sallan ga la tuqul aidi illa fi rubi dinar min gole hadis na cewa ga ga je bayani ya mujmali yayi babun na bolin ko hmm. so wale hmm. ga bayaniyar matsala wai kiya so ga yajiyan na su ba ta ku da waje kan gama rikiyo kan gama wa shi da ta ba su su yi wa fatawa ya ce ta? bata tashi ba yaji hali su wuce don tashi ba shi wa yi wuce don ko ba su yi ganuwa ci don ne ebe wa ne benin wa clarify yin kama wato one kanuwa ga towa na cikin daga zahiro wucu da alama da tawili na inda ta'azzur hamdin lafzi ala zahir kada lafazin ja ila ta ce zahir ba to wasalil qaryata ne ko aga al aga manu wasal ala al qaryati ko ko ma sai wuce to auja ahadun minkum min al ghaiti asali al ghaiti ji eh al ard al munkhafid ko kinnaji kinan kinnaji kinan a gaya ba ci بدليل يرجح المعنى الآخر هذا معنى وتدبنا هذه كنا daga haka ke gando cinan ya yi takin zubu an ya kuna manan akar mimma ta sami lugar arabiya ba na ya takin wuce mu lugar mana na jiniyar larabci a kuma dai tuwani misali Eh, bana Allah subhanahu wataala ga inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara sai ce je forogela nan kwezu ko sai ce a ce ga bani Isra'ila ko shi shi na kina ga inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara ga bakara tu babu ina na Aisha dole لا حول ولا قوة إلا بالله وليه فسر أن لا تعتبروا اللغة تاجي من العرب تعفهم وليه تجبك لا تريد عن جاء وليه ني تعول ني باتل ني تعول ني باتل يجينا كم مثال بالنا بعض أقول لا تنقوى الشجرة الملؤونة في القرآن والشجرة تشيبنا الملؤونة نقول أن في القرآن دا القرآن ونا شيء يجي قوى الشجرة الملؤونة في القرآن بابون بنو أمية بابو الشجرة ni ni zawan yi wani fatara ne na kalu ga larabci ke yan dai accommodate amma ba a ga misali ke ba ne ke ji bayaniyan bi mu bayani na misali ba ni ba na Allah subhanahu wa ta'ala gan wal mutallaqatu ya tarabasna bi anfusihinna thalathata quru in zagi naji aya na adikin àṣẹ́bì yẹn ìdá ṣàgúta inú oní ṣàgúta ni alùkúrù ògúta àmá kẹ́lì mẹ́ kúrù ònẹ́nà wọ́n láyé is one word àmá wọ́n lá two meaning two meaning na mọ́lá na gúbà fún opposite way hmm. so ba wà kẹwàá jí àyà náà sọ́sọ́rà jí náà wà lẹ́yìn mọ́lùmọ́ta gangan. eh man da caji man da caji fasara ga alkuru babun na haila mun da caji fasara ga alkuru babun na giyo yi ko amma hadisi da dambo na anabi sa sallan sai ga yana yi shiga ga ƙorajin fedu ko ayyamu akra'iki efo na jiwela jiki nan haila ne wa ga bi ali su ko jodi ke jodi salwa ne kuru babu ta bi fasar alhaid wale ne ga ji ke ga be wuce toyo ko misali ba ba ne bi bi lagaye a mu bi khasi bi manjina ba na Allah subhanahu wa ta'ala wallazi yatafalu minkum azwajatan ko da tarabat na biyan fusu yin nan arba ta ashirin wa ashira a je ya kuka ta wuki in zagin na yi ẹ̀bá ajájì náà àjíṣà ogun ní rẹ̀ níbi ogun wé ṣíkẹ́nà wọ́n lè ní general rule hmm. àmá ẹ̀yẹn jẹ́gbẹ́ ní ju taxis náà rẹ̀ hmm. níjà àjí taxis bábó wọ́n láti lè àmà lè fẹ́ yí ẹwọ́n náà ajẹ́lù ogun náà ẹ̀fọ́ àná àgájí ìsàlẹ̀ kí ayọ̀dọ́ àná hamlin ọ̀nà àrùbẹ́ká kùn náà mọ́jí so it's possible that ibi ẹwọ́n náà ẹbú jẹ́ jẹ́ hàn lè tó ń fẹ́ mọ́jí sọ ìfọ́sibù kún mẹ́ bú jẹ́ jẹ́ àjìlú tí wọ́n tọ́kù tó tájì mẹ́tọ̀ tí wọ́n mẹ́jì tí wọ́n kúta tó táwọn dáwọn sọ tẹ̀lé wọn kò tọ́kù ìgbè fowó ẹgbẹ́ ní ajẹ́lú gúnna ayé dọ́nà hamla gúnna wara baya bukum lati hujurikum imini da gine je ya ajiyawa nan wara bai bukum nan da dijin ya rabi bato eh egi pachi mana inda egi da gine ji ni eji mo fi hujurikum amma da kiwo a da karkashiyar yabo nan hmm. ma'ana ba ne da shude ya ma inu wuce makwa gule ko inu wuce mamajin zagi na cuma ko ko ja gabe bounce ko bounce hajji hanjali wanda na wasu biyu jikiyo wasu biyu fawo amma yi zagi wuce shi daga mako wuce a shi ne na sojin da ya yi zagi na e ṣé òwò dà pàjìlá ní ìṣẹ̀ ọ̀hún lọ́lẹ̀ ogo ogo ga mitu fi hujurikum as expression ga wunde da karkashi wa buga wa puya wa yo wa go ga ni jigo wa lo ko da puya o lọ́lẹ̀ me fata bodi me kiyo fata Son gato ngoto adabitu ka yi da ya gutu shi an annasu nafi huwa ngai allafzu lafazi na la yahtamilu illa ma'anan wahidan wa la sai ma'ana ni ke wa huwa aqwa min az-zahiru bukan az-zahiru bukan kiya bukan az-zahir koyo bani misali na suna ibe yake bayani yake na je gabu gano ne da mai nififi za mai fulusi za mai sumuni za mai kazan za mai kazan yana sumun ya di ma'ana na walon gago sumun yi gana ko laji ganewa ini waji kiyo waji haje ni e ba maji kiyo ini haje haje ni na madagin doruwa hmm. gasi dukiyu wuye ziyo hmm. ya bu wani jiwa nisu babon na ƙudde ma'ana na ta agwa nisu gan hmm. ko umma ka je suku ke ba de rubu in yo to maga e ba maga dai e ba na madeja kimia de rubu rubu e ba na maga je suku kimia de sumu ne sumu ne rubu i kaza kaza adde malanu suna wala ga aliyin da bana fúyọ̀ kó mẹ́lìkí nàìjí ànáf ní àgbà tó sáàdì káìdẹ̀ wùtọ̀ ìkí ọ̀síyàkù gina ko mm. wata jiwa hadin mutamala gangani da tarjihu na waje fassara ni na wani lamini ya fassara shi wani a zabitu sabiya babu tuna na kaida ya gutu a baci almutlaku ya gana ɗigwa na maka na shayi an min jinsu ya gani ga ɗaya ga goye ya mini ya misali ubu da wani wani mukayyar ma ku yi dabi wasu na ma da kai na sun gaya na ga da kai ba sifan doci na misali gwarin nan والذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن امهات ان امهات الى الله ولدنهم كو وإنهم لا يكون منكرا من القول وزورا ngawa ne zane cujin ta je ji su yaro gangan bai ne yashi ne ga sakwado amma kani lagu to na sun wajen eh mulawu gwaji ko ba shita ko mai giya ko mai ga shita yin ji ta musu tina miskina hmm. ba ta ne masu jini kabla yin ta mata kujin na hujji na kujin na hujji na kujin na hujji na imajan lalu kanga imajan lalu kanga nole fata rakabatin akidin Eh. awuji lugwaji an da cike bi ga fata rakabatin mumina wuji ne mumina na wale ga rakabatin mutlaq mutlaku rakabatin mumina ci muqayyad wale mumina gwa gwagwani wannan ji takiru ta lukubo wato rakabatu ne ba wani iblis amma kakuna waje irin da wani kakuna da kyan gajen munasaba gangani da doshi ne misali bayanin nan ba na Allah subhanahu wataala ga idza kuntum ila salati ga ne ya ji sallah fagsilu wujaku ya gaji a fiskejin wa aidiyakum ila almarafiq yani be ya goye shi da babu gwaba wamsahu bi ru'usikum ya mele ce ko wa arjulakum ila alkabe ya mele kenan ko no le ne aya alula amma go le fagsilu wujakum wa aidiyakum ila ne ila wala wa aidiyakum be goye ilal marafik ya harbe a shiga ayan da ci ga a tsari kuwa yau ma ba gaji ya kuwa guba ba da ahịa cikin tunan a cikin ga rutun nan ga ne aya ya gwane dade ba a na wani ogan ilal marafiki na e bayan sari ko ne wanda ga ya gwa kawai e bugon na so mutlaku na so mai ciyo na mai muka yadu e bugon wa zan lawo don shi ba sari kuwa daga babu na wa ba wani ba fahimta nalo olóògbèjà ọjọ́ ti ní bá bí yìí mm. bá bí yìí wà ní sai wuce wasu abi a da turai shi na tunaja ta gungari nononi intellectual gymnastics ko jami'a ji kakule shi yayin laka fi foja saboda da kiya ujenmu na taba gangani da doshiya da abu abu tusamin kai da ya guto ta ci la yuhmalu al-mutlaqu ala al-muqayyad ala mutlaqu ko da ku muqayyada illa idza tafaka al-hukmu wa sababu inda wa hukunci da sababi ga dike ga dina mana abin in ga ga masala guba ba wuji ya gama ga tiwo na cigarar ka batu na cigarar ka batu mu mina ga wani wani gani ya na guba bu masala ne ga wani daga ciwo amma gbarin nan a yato in na masala Allah wani ga tiwo in na mai yi wani ga tiwo a cikin ya biye biye wa da lokuwa ja mm. e ka ba ciwo hukunci tabo ja sababu majirin ne sababu majiya umaji irin ne abdu abu tafa kai da ya mutu wani ci a ga al'amuru lil wujub asali umarni wajibi illa bi qarinatin sarifatin ila ghairihi inda wa qarinatu ga dabba na polon gotina ya siyagun mashura al'amuru mawla sigari kakan ba na ga al'amuru al'asli fil amri al-wujub nan wale dalili ya kai dan nan wa mata kuma rasulu ko ku zai na tushi ga ne gaji yago hmm. wala ta su ni fi ni ga jiye fore ga jiki mu e ya ga lemba afa amuri waale alli na ni banga wali a sha al'amuru lil wujub e bona ma siya wa kari iqab ko idza amartukum bi shay'in ṣe minhu ma tatatu ga jiye fore ga e, e, e al wa abudullahi bu ta sako ko wa atu haka yau masu adiga ya zakawa ko wa atu zakata ya zakawa ko shi ke mai kyau al'amuru da wani amma kallo ce al'amuru ya biye wallawa ya ce kibo annadubu ya annadubu eh a ya za ko dare ji ko ko kan doci ma al'amuru ju e iba hatu inda ya e ga ji amma na wa boji wa boga ji mu kan doci ma al'amuru be mana na wai ne wani ya ga ke ji mu mm-hmm. Mm-hmm. yes bani so ko falyomin zanen wa ba nuji imani wa man sha'a zanen mu ba nan falye furo ji kafin su ne he sakwata lasisi la'ayin ga wujuji wujuji gijen ko don ko ga yi malu ma shi tuye da je na bayan ba wa waɗo ga yi malu ma shi tu na sako yau lasisi ya ga da jihanu ga fahim da mafiraku sunan na tejeke bai yi tenin ko amma ba ni ba ga sai zan salaka lashirul hurum fasil mushriki da kafatan kama yuqatilunakum kafa wọ́n battlefield no misali bayanin nan za ku yake salatu aka sallah ne da gashe ki ko ta gumi fadila mai da fa lasu ko ga to zandu adékẹ́jì ma bana dole wa da su ko duwo do do kata ngale mu ji so ko ba sai tan nalo no wale ne ke ba abu yo da laga babu kawai ko misali ba ne da dai shi shi ngaci ne zandoro na zagu ba ga mai da doji a ci kawai na ale so ko ba na za ta da yantun ni. ila ajalin musamman ka kutubu wale faka tubu wuce wuji dole ya wunde ya daga ka uje. ko nga mala karshe a wace fa'in amina ba fa'in amina ba dukun zan ko sari hannun makbuda a da ke gaji aminci a doshi gaji na sukun ya ji rano ya make ya ji je wata cine ya ji yawa an latar tubu ya ga kautonu lole ebunga zuju eh beni wo wace wala mu yace maka da sako wa dile shi zai zai sako wa dile shi fakutubu wuce wuce lawo ga wọn lọ́wọ́ ya ga kọ̀dẹ̀rí àgọ́wọ̀ lọ́wọ́ kájẹ gan àmá káwọn ti láwọ́gẹ́ ìyá jíjẹ́ àní ìyá jẹ́ àti hmm. ẹ̀kúnwọ̀ ìgbà àmì lílùwòjú bò hakimu hmm. salata hmm. wa atu zakata hmm. e kone mai ke lati al'amuri ya gani na suku lamul amuri na bai lamul amuri dabo kashi eh? min fik. zuwa sa'ati min sa'ati min e ya kone mu wa ke aka al'amuri ya daga shi na suku ismu fili lamuri ismu fi'il al'amur إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ولي تقول لك عدي كنا في الأول يقول لك عدي سيغا الأمر يعني ولكي ودنبو ibn qayyim la bayani kwaron wacce bi badawul fawaid ya ce ke labe wajibu ke labe ke ke labe wajibu gani ne ko labe wajibu na al'amru da kalimatu mine ko labe wajibu ne a gaggan kaga waje wuce ga punish fa na famin ba di mukhalifun adawu salata wa tabu shawat fa sawfa yalqawna gayya itmin sallaji dole ko wuce lo so bi kakan unga abdabitul ashir babu ce goci al'amuru ba da alhazri umarni na biyar zuma yake kawanan ya dullu wa lahu ala hukumin fili kabla alhazri ya ce hukunci wacce kami a kaunin misali wajen ko waga ya famo wata wabi kuyo traffic light ji na stop wata jike wata stop alama ya stop wunji gala ke abokin wanzuwa ko tun da ko? so ee ee ki sha zato ayyata na kan a cire zato a yi ziniji ya jun gani na aga yi ziniji ya jun gani na suku ukun su cadu da ke minu yiwu yanin hadisi na nabi sallallahu alaihi ga kuntu na nahaitukum an ziyaratil qubur ni kai ziyarar kabari ji wale fani ne sai ji ziyarar kabari kashi anibi cibu ji kiyo anibi cibu kan so bayan a ziyar da anibi cibu kan to al'ana fazuruwa bani ila ziyara lobo ziyara ya kabari fani ne gayi mandubu da sauransu bani fazuruwa na wuli also go back to mandubu wuce ko jiyana ko mm. asali wa shozu ko shi fe kuyele a ci sallah jimma a ci to aga sallah jimma yi fa zaru ya ga jiki ya ga kuma so aga jimma ji zo su ku asali ku ju hadu da ke normal ẹnu yìí mm. ko ní kọ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ yìí egungun mẹ́bẹ̀ mú ṣìrì kìí aṣòrò ọgbọ̀n ní kí ọ Inda daɗi ya fol ebe ne guda shirin hurun ba fai zan salaka la shirin hurun mutum goba tati yi nga yi farilla we ibyo it will go back to farilla nga yi sunu ibelio it will go sunna nga yi mubahu ibelio it will go back to mubah nga wato al'amuru ba'da al-hazri yadullu lahu ala hukmi fili kabla al ko hukunci ne fili kami a jikinan kami a kaunin adabitul hadi ashar bayanin nan bana Allah subhanahu wa ta'ala ga ah wa yas'alunaka 'anil mahid ko fa'tazilun nisa fin mahid wa yas'alunaka 'anil mahid a joga a ga gine je jahila na? fatar da lun ne sa filma yi iya kiya da yin zagina je jihana ne gaji sun da gani da lokacin jimako hata ya turu na rubuka kuna gali ne sai za ta sa har da agali a can wofu fatu min haifa mara kumulla ya ce ba da ba na sako je umarni ga ya ce ba no question here is a yo ya ba na na waje sun da bai yi ile nan amma ya bori haila ne daga na skuliki ukan a yau ta fatu gunna no jala so suka auto fatu hunna bi ma na hukunci mutu go back to what eh sai mi shi bole before won jiki no before won jala no koi koi ya eh, ji fahimta da wani gabe no abadutu alhadi ashar ko ka'idayen gobe ni ci annaha yuli taharimi ga har annayu ke kan li tarimu la haramu illa bi qarinatin inda kwa qarina to ga lowa sarifatin ila gari na gagan na fanda ya kullu cina wallahu gumma shiro ma da siga ji kakai hmm. ko ji gani ku anayi la ku bi shay'a daga lai fasu ko ba cino ko wala kullu nafsan lati harama Allah ila bil haqqi daga E ga wurai na sai ta ji haramu na masaibe hakiwi la ta kulu amwala liyatama e ga giki mun inna lazi ya kulu amwala liyatama sun min ma kulu fi butuni nara ko la ta kulu amwalakum bainakum bil bilbatin e ga dukiya da shigan gani be zamane mu dole la tushriku bi shay'an la karo qaumun min qaumin la kaza kaza ne ba ta ki haramu al nga li asali na yo li tarim da gwakari na tuza biya ko ko misali ni annabi sallallahu a sallar ga la yashrabanna ahadun minkum qa'iman zando ya buga ya yi da roma a ce be jari da bana ga ali ali za sallallahu alaihi wasallam tun ji ba roma nga le nan ga hukunci wucewa from from tarim wajikiya yi karatu mana kari na tuna jiga jiya ne mala kuwa ni da wani da mala hukunce ya wace cha so ga ki so ga general Yusuf na ga ce masala wancan wani ko shi ji chumagu so annayu ni taharimi no ne ya kusi ga yana yi masu kun ni ubo la nahiya ko e koyi mada wani laɗiyara mai na aga ga wagaye kaza ji wa dalin ko kaza ji aga wajen azaba ko wagaye kaza ji aga wajen haji ko wagaye kaza ji so ko ga ajiyar wudoyi ji so ko bomi ne ɓata na waga kiyo yan wuce goyon zuri jiwa a ba duka sani ashar kayan da yan gogu izan sabban na hayi adake na yi gacin alaza tilfili eti tuntu da cita ciyo au sharatin min su yi ko sharatin da ciyo ne sharatin alfasa da wani wal da wucin lawo ya tuci gani to hmm. wai gama ba wannan wannan hmm. bayanin nan ba na anabi sallallahu alaihi wasallam ni anabi sallallahu alaihi wasallam la tusol anin sa sun ga la tusollu ala al-kubur ga sallah ta ce kabaro mu wace da wace da mu ta ce kabaro ce ji sallah su ji sallah zu fadi lada ba dia ba ya? ba dia eh, eh ma ce da sallah ne na na je wa je wa je sallah ya dona ne ko ta amma gani ko misali bani na annabi sa sallam ga alai saki za ha zat lam tusalli wa lam tasum ashayin zagi zai ji hayi lanwe ji sallah mu fi azun ya ya in zagi mashinin ya fati ko ya nabi ko zai ji kiyo zai ji hayi la da ki da zai ji sallah na na da sallah ne in so soba na ya la zati fili ko masharuki mini sharake sallah ma tsaro tuzanin malaliya san wa dike an hadiya la yakbalu Allah salata za a hadasa ta ya tawadda su ta go sallar za a ke shi ka gadda bina su ga dike su ga di da bugo ya zabi son fara ji sallu inja Allah mai taimama ni salla wa ja ya gona nan wa ja laka da ke be sharatin da ciye ne ya shi, ko? Wani nan wa dike an wa dabwa. ke ko je da hanji sallah ba je wa alqibla ne daga sallah da ba sallah fa lillahi ne ke ko je da hanji sallah da ayyana ne da sallah da ba sallah ni ci ke ko je da hanji sallah ma bo ri ju madda gwa ma ji mai ma ji to ma ji Allah mai tayi ma ma ji kaza ne daga sallah ji kan sallah da ba ko ke ko je da ga fiya sun daga shi shi la jama'a daga la shi lo biyu fiya no daga su ji kan azu yunda da ne ko ga da comfortable wa ga sallah ko azu zo da no ji kan da wa ko a gaba nan misali zanne sai jihadi ka kunu daji wani ka muli tawafu ne lo da londa sun da jiyan da ya yi yi a ana daji ma da ya wala rafasa wala fusluka wala jidala fil haji ko amma a dibe wato ah, a ke hukunci jiyan za ka ji sallar na haibu na takalin da na sai baki ma sallar ji hmm. sallar ma jiye don lokacin ga amma takalin da na sai jiye sai baki sallah za na da ba ma mawani laifi yake tsakanin mu sai bakin nan ko e hmm. baki bango ne takak bakin nan na wuce kiya ne general issue wanda dole sa ta sallah ba ma fara min al-kabairi min al-izali kafin nari wuce sallah da sallah ba ba misali ban ki hukunci ya zane sai fiya zu amma kakunan waji sahuru na ko wanda yi je yi wuce aji sau hmm? yes zanna je lada su nufe yi wani amma wa je laifiyan yanu yi nan ko wani laifiyan yanu yi nan kan zarba na nan ki hukunce zane zai je sallah yi ko wuce ata wuce haji sallah ta nan sallah za wuce dama wuce a laifiyan da sallah nan jiki nan wuyi kpanin wato na idan sabban na yi ala za ta fili au sharuti shuru shurutihi ifsad al-fasad wal ko wai idan sabba la amrin mukarinin la yakari zalika amma ga da alaka da yanda suna sabba in ga da yanda suna wani alaka da biyu amma wani ta wani sharatu buda wani ne ya toci buda kiyan a ga wucin hanyar misali bani na sallam ga yana an da mine sun hatu banu kureza zanuci hajiya ko zanuci ma jike zanuci majiya ko ba sai na tu banu kureza to lokaci sallabe la wan kanga ana jan sike sai banu kureza hmm. wale anabi ga zan do mina sallah hajiya sallah hanya hmm. ko <laughs> so insha Allah ta'ala ya ka tun da ta giba wannan za ba su koya da babu الباب العاشر بعد جيتير النسخ ونسخ والعلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba sallah eh ba sallah eh inda gina bejin sallah na gina su ko ya baki to mun bejin sallah na, mun bi ijabu gafi so mun je mun mun ka furo gina ne da dare shin sallan waje ga shunja abe ke sutura nuji na ko diga ne ko nga ga ne kun cover bayani wani if possible e na tuki nan wuli kiyo ngufu yau ko diga ne ko wati pe ijabu na wanda ga ijabu jiki ana jabu ti twarikin tuwanin sallan na dawo ko ji gane ko amma ga misali bayan nan wanda opa party yana kuma su amma ke yi kwata jikiyan un bai ya salala na jikiyan a dan ba eh bona satala laura ke wu ugu umi ki de duniya satala laura ki masharati wadan ne yake bu sallah kaida mu ga lari da ta timula kamila du wujudi shiruti awanti fai wawaniya Allah

ngaye ne shaffaf ne ma'ana tufuwa ne shi wani inda koyo mutum ngaye transparent ma ko? wale gaza na jike wa ya bago nuni tibeni da ya shirin turki hannun su kusa laje ne da latu zana ba ta wọ́n dá ẹgbẹ̀ bá takarun ẹgbẹ̀ fọ́rọ̀ jẹ́ ìṣẹ́wà ṣẹ́fún wa oúnjẹ ṣírí wọ́n jẹ́ náà àbísálàlá sai gane ma ya je ci ga na bina to na bani shi ina ino da kuma ni go ko kuma ka tubo wace ji sallah na tashi ko ga to je bu ji sallah ne mm. kan ga in ga kan ga ye ni wo bo ji sallah in ga so ko wa do in ga wo ji ko zun zina ta ku inda kulli wọ́n ní ìlàgá ìgbọ́n wà ló fi lóbi à ń tẹ̀lé wa gbọ́n tó gbọ́n jágun wọ́n kàtọ́ tàǹdó ọmọgùn bá wà ní tọ́sá lọ gúrú tó lọ́dà tó lè wẹ̀ yá láti àmọ́ àwọn kásàlájú gúrú tó tó gbọ́n jùlọ nǹkan tó fi lọ wà wá. ẹ̀bọ́gọ́ yìí sùtúra náà wá ojú rẹ̀ àjí sálà olóòjì olóòjì gbádùn olóòjì egwa kuji kiyayen al'aura ebogo adilita su zazzabo hijabul barati wali ba fafi ta ebi taimiya wa adresi ga irin na wa fiska lugwa wa lugwa da kawai mai kiɓa wani kiyo wasu shi ke na sai ta yi wa ji ya tege shi ke na mutum wuya ji kiyo eh? Gbogbo ya da katabo wani futa wọ́n ju ṣíkọ̀ ya kẹ̀lẹ̀ ọ̀fẹ́ ní kí ọ kọ́ ọ̀dàwó àdé ikí ni ga àwọn kọ́ àtọ̀ láwọ́ láwọ́ ẹgbọ̀n ìfẹ́ ṣíra rẹ̀ tálẹ̀ bí ẹgbọ́gọ́ oúnjẹ kúnjẹ òun bùkà sọ̀kọ́ dẹ̀ bùkà táwọn lọ́lẹ́ no ne zanna tufuwa ya kuma yana is different da ba tun kama ya yi yawa na cufa na cuji kaza na cuji kaza ne is different ko zanna unje tufuwa goro to jani is different tashi amma ne doro da ne bai ne su ce ne jani na su ne isa bila wannan ba daidai bane kai da muga ga wa su kokulwa kun ga sawa jinna shi wuce a jinna lo da ba wani na salam na ku kuwa e taladin fariyar in eh. eh, sabba wacin takiyar hmm. nole a nabi sa sallan ga esi azụ ya efuenye idil fitiri a esi azụ ya idil adoha esi azụ ya efuenye so kai zagaya azụ hmm. ya ne kpata ce kwajilada da waki bu ebon na cita ce min etucin wọ́n annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ungan eji naflul mutlaq lokacin kiyan lokacin gidan latiyana ko ka kun gidan gidan gidan lona ko hadisi na alaihi wa sallam da da yige ji hai lawa hadisi sallahu ma fi azun yana so kai da yige ji hai lawa ta azun ma da kiyan ma da lada ko ja sallaji mu mai ji ku ce ji ni ma da lada ya bugo tununu na ibutlan ko amma ga ga a misali bayanin na mu fiya zuwa maga kuna da kemi nan ta gewa kemi u zu amma ka bayar da bai genu sine kuma da ne fiye genu sina ma ga ga yan wanya kuyo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله